بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da'iman wa abadan da ya haɗa mu a wannan yammaci na litinin biyar ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine shi daga watan daya a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a kamar yadda muka saba a wannan rana irin wannan muna karatunmu na littafin a'lamu sunna al-manshura na الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى كما أيو za mu tashi kan tambaya ta 207 ne ko akan magana akan sahabbai wancan mako mun gama magana akan abin da ya shafi bid'a kashe-kashenta da kuma irin alakar da take da shi dangane da mai aiki da kuma aikinsa to yau za mu yi magana kan menene wajibin da ya kamata musulmi ya lazimce shi dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am بسم الله الرحمن الرحيم قال سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه, والتنويه بشأنهم كما نوح تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن كما نوه نعم كما نوح تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتاب المشهورة من الكتب في, في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرهما في فضائلهم قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أهل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى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 ita ce mal wajibu iltizamuhu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti menene abin da ya wajaba mutum ya lazimta dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ahli baiti wato ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ah, wannan tambaya tana cikin tambayoyi masu muhimmanci kamar da sauran abubuwa dai na aƙida suke da muhimmanci kuma la'alla wani zai tambaya me ya kawo wannan magana a babin aƙida mun san babin aƙida babi ne da yana da kyau kowa ya fahimci haka babi ne wanda mabnahu alal khabar ana gina shi ne akan labari duk abin da yake da alaka da zaibi ko kuma isbatul baraka ko isbatul fadl to ana ɗaukarsa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba labarin waye mai alheri idan Allah ya bada labari cewa abu kaza zai faru kafin tashin alkiyama tilas ne kowa yadda da wannan in Allah ya bada labari cewa wane mutumin kirki ne tilas ne kowa yadda in Allah ya ba da labari wani mutumin banza ne tilas kowa yadda ba harka ce ta istihadi ba da za ka ce a'a wannan magana ta Allah ya kamata a canza ta saboda wani abu da ka sani kai la'alla kake ganin ko na Allah ɗin bai kai naka kyau ba ko naka ɗin ya fi zama gaskiya ba a wannan a wannan babin duk abin da Allah subhanahu wataala ya faɗe shi to shine gaskiya to me dalilin sa irin waɗannan abubuwa a cikin abin da ya shafi aƙida akwai abubuwan da mun san abin da muka karanta musamman a wannan littafi tun daga farkonsa har zuwa yau abubuwa ne da suke da alaƙa an ka lura da su sharhi ne na usulin imani guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi da kuma dukkan abin da zai sa wannan abun ya kammala ya sa imani ya inganta ya sa musulunci ya inganta ta babin labarai da kuma duk abin da zai iya kaiwa wani abu irin wannan ya ɓaci shi ne kafirci da bidi'a za su sa imanin mutum ya lalace ko kuma ya rauni ya zama babu shi gwargwadon irin kafircin gwargwadon kuma irin bidi'a din kamar da dai duk mun karanta wannan a baya za mu gani akwai matsaloli da wasu za ka ga kamar na fiƙihu ne amma ana sa su a littafin aƙida ana karantar da su misali yanzu matsalar shafa akan kufi shafa akan kufi matsala ce ta fiƙihu amma za ka ga malamai suna rubuta ta a littafin aƙida saboda me saboda an samu wasu sun ƙiyadda da waɗannan hadithai da suke magana akan shafa akan kufi ko shafa akan safa ba su yadda da shi ba to sai malamai suka yi hukuncin wannan kuwa ƙin karɓar wannan babi ne na menene albida'ut tarkiyya mun karanta wannan albida'ut tarkiyya to kasancewa su bid'o'i ne tarkiyya mutum ya bar abin da shari'a ta zo da shi to sai a sasu a bid'a duk ko abin da ke da alaka da bid'a da ke bata imani sawa'un na fitar da mutum daga addini ko abin da yake rike rage masa imani to ta wannan mahangar sai a sashi a cikin aƙida dan a nabbahar da mutane a faɗakar da su cewa a guji aƙida iri kaza wannan shine dalili to haka nan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sa su a wannan babi ba wai saboda sahabbai suna da matsayi ne irin na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam cewa kamar da aka imani da Allah wajibi a imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ke kawo sako daga Allah a ba ta wannan babin bane ba kuma saboda su ma'asumai bane ba sa laifi ba dan wannan bane amma saboda an samu wasu firkoki daga cikin musulmi sun ki amfani da waɗannan ayoyin da Allah ya ambata na yabo akan waɗannan mutanen wannan aikin da suka yi bid'a ce don haka ya cancanci a littafin aqida annabba har da mutane cewa maganar da Allah ya faɗa a kowanne babi wajibi a karba to haka nan abin da ya shafi sahabbai kuma kasancewar su ne ɗalibai na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen karbar wannan addini a musulunci duk inda kaga ya je a duniyar nan to ta hannun su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu iya shekarun da ya rayu shekara 23 na wahayi da annabta da manzanci a musulunci bai fita daga jaziratul arab ba a zamanin sa amma a bayan waɗannan muta bayan rasuwarsa wannan mutanen da suka karbi addinin nan a wurinsa suka yadda da shi suka zauna tare da shi suka yi mu'amala da shi ya koya musu suka karba suka yi sarakuta da shi suka auri 'ya'yansa ya auri nasu 'ya'yan yayi mu'amala da su ya faɗi maganganun alheri a kansu ya mutu kuma bai bada labarin cewa lalatattu ba ne su mutanen banza ne a tunda ya mutu akan haka su suka dauki wannan addini kuma suka kawo duniya ko ina aka same shi to amma daga baya da aka sami zamanin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala aka sami wani mutumi daga Yaman asalinsa bai Yahudi ne da ya da'awar ya musulunta ana sai masa Abdullahi ibn Saba a wurinsa aka fara jin taba mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan lokaci babu wanda ya taba taba mutuncin wani sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ta sukan addinin sa da cewa ba mutumin kirki bane wannan mutumin agunsa aka fara ji a da ya zo da wani sabon zance na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya rasu to wajibi ya zama ya bar wasiyi wannan ce wasiyi wanda zai zama wakili a madadinsa ko khalifansa ko imami a bayansa wani mutumin a tarihin duniya shi ya fara faɗin wannan maganar cewa ai aliyu dan abi talib radiyallahu ta'ala an shine ya cancanta ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake cewa duk wanda ya riga shi to ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne sai magana ta fara tafiya a hankali a hankali har ta zama wata aƙida kuma da abubuwan da suka biyo bayan wannan na rabuwar musulmi lokacin kashe bayan da an kashe Uthman radiyallahu ta'ala anhu da aka rabe da gefen Muawiya da gefen Ali har da yaƙi da makamantan waɗannan abubuwa tarihi da ya zama wani iri daga wannan lokaci to amma waɗannan aƙidu lokacin da Ali radiyallahu ta'ala anhu aka zo masa da waɗannan mutane masu cewa a sahabbai ba mutanen kirki bane har suka daga shi shi din suka kira shi cewa shi ubangiji ne tun yana da rai suka zo gabansa suka gaya masa shi Allah ne a lokacin yasa aka aka kori shi shugaban nasu sauran kuma wanda suka faɗi maganar domin daga makin ɗalibansa aka ji aka ƙona su da wuta da fatawar Ali bin Abi Talib aka kashe su shi kuma wasu malamai suka ce ya gudu wasu suka ce an kore shi zuwa al-Mada'in wani gari Mada'in a Iraki to wannan aƙidar a lokacin sai ta lafa sai kamar ta mutu daga baya waɗannan rikice-rikice da suka ci gaba tsakanin uh, musulmi a lokacin tunda iya ba iya sahabbai bane lokacin sahabbai manya-manyan wasu sun tafi wasu kuma suna nan akwai wanda da da samari ne zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sun zama manya su Abdullahi bin Umar su Abdullahi bin Abbas duk da ransu aka yi waɗannan Abu Sa'idin al-Khudri da sauransu to wannan abu sai kai ga an rabu ya kai ga matsala babba to daga baya kuma abin ya lafa lokacin da khawarijawa suka fita daga da'ar ga ali suka kafurta shi har a cikin su aka samu abdurrahman ibn muljim ya kashe ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu da hannunsa sannan kuma dan aliyu alhassan kenan ya zama shine khalifa alhassan ibn ali shi kuma ya wata biyar ko shida yana khalifa saboda rikici bai kwanta ba da kansa ya ce wannan mulki bari ya mika wa mu'awiya saboda a zauna lafiya ya miƙa wa mu'awiya mulkin musulmi mu'awiya kuma ya zama shine khalifa har shekara ashirin a wannan yanayi har aka kira wannan shekara amal jama'a shekara haɗin kai tashin hankali ya tsaya babu wani faɗa kuma aƙidu suka koma iri ɗaya na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta waɗancan bakin aƙidun da suka zo ta hanyar wancan bai hude suka mutu ba a jin su dai alal aƙalla to sannan da abubuwa suka ci gaba bayan shekara ashirin dinnan ta mu'awiyar, radiyallahu ta'ala an lokacin da ya zo rasuwa shekara uku ko hudu kafin rasuwarsa lokacin abubuwa sun dan fara haɓaka tun da an yi ƙarfi to har sakaci ya fara shiga jikin mutane har ya zama wasu kafirai sun fara dan kwaɗayi-kwaɗayi akwai buƙatar a samu wani abu mai ƙarfi da zai ci gaba da tafi da mulki yayin istihadi ya ga ya kamata a sa ɗansa yazid ya zama shine khalifa wasu daga cikin sahabbai suka amince wasu suka ce a'a da ba haka akai ba shi da ya tsaya akan wannan ra'ayi da istihadi da yayi kuma ya dora ɗansa to wannan abu da ya faru ya ƙara taso da wani abu na rashin daɗi aka samu waɗanda ba su yadda da haka ba abdullahi bin zubair yace bai yadda ba ba zai mu baya ba al-husayn ibn ali lokacin da ma an kashe hasan ya rasu al-husayn shine mai rai a lokacin shi ma yace ba zai mu baya ba to wannan abu har aka samu mutane daga garin kufa suka yi ta aika masa takardu cewa ya taho ya taho zuwa a yi juyin mulki ga yazidu ba a yadda da yazidu ba a shekara ta 60 kenan sayyidina Husayn ya yadda da wannan magana ya taho bayan ku sahabbai sun bashi shawara cewa kada yayi ya yadda da hakan ya yayi ijtihadin sa shi ma bai yadda da wannan shawara ba su Abdullah ibn Abbas abdullahi ibn Umar Abu Sa'id al-Khudri duk sun bashi shawara cewa ya fasa wannan tafiya kada ya je domin mutanen Kufa yadda suka yi da mahaifinsa har suka ga su ne sanadin suka kashe shi ba masu alkawari bane shi ma zai fada a cikin tarkon da zai kashe kansa ko a kashe shi a cikin haka bai karbi zancen bai taho har aka yi abin da ya auku yazid ya turo cewa kada a bar shi ya shigo kufa saboda harka ce ta juyin mulki ubaidullah bin ziyad ya je a lokacin shi ne gwamna a basra yazid ya tura shi ya ce ya je kufa ya karbi mulki daga hannun annu'man ibn bashir a lokacin shi ne gwamna a garin kufa saboda shi bai kai shi karfin zuciya ba irin yadda ake so in ana maganin irin waɗannan abubuwa na tashin hankali sai ubaidullah ibn ziyad shi kuma ya amfani da tasa damar da irin hali nasa da rashin kirkin da zalunci har suka je garin a dakatar da husaini kada ya shigo kufa ya tura umar ibn sa'ad a garin ai wannan abu har rikici ya cabe har aka kashe husain dan ali bin abi talib jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun da ya faru sai ya haifar da wani sabon fefe kuma a tarihin musulunci sai wannan abubuwa da da wasu suka fara faɗa ta hanyar bakin wancan bai hude a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sake taso da su sai aka yi wata sai wata aqida sabuwa ta zo wanda dama can ana cewa shi'atu ali lokacin yaƙi tsakanin wannan bangare da wannan bangare to sai abu kuma ya zama a shi'atu alin an zo an laɓe cikinsu sai aka fito da wani wata sabuwar mazhaba wadda ita ake cewa shi'ar da muke gani a yanzu sakamakon wannan kisa da aka yi hussein a dukkan malaman musulunci a wancan zamani da aka yi wannan abu sun gamsu da cewa kisan nan da aka yi mahusaini kisa ne na zalunci domin bai halatta a masa wannan kisan ba kuma dama shi wanda yake khalifan a lokacin yazid ba da umarninsa aka yi wannan abu ba amma su waɗanda suke son su samu shiga wurinsa suka yi wannan aikin har suka zub da jinin jika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan malamai da suke zamanin wannan lokaci malaman da yake su ne a wurinsa ake ɗaukar addini a wurinsa ake fahimtar ƙur'ani a wurinsa ake fahimtar hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su ba su yadda da wannan abin da aka yi ba don haka a kuskure ne a ɗauki cewa duk wanda yake ba shi a yake ba to ya yadda da kisan da aka yi maHusaini wannan fahimta ce ta zalunci don aka ɗauki wannan mataki don ko malamai a wancan zamani sun yi inkarin abin da ya faru to amma wannan abun kama da na ambata ya haifar da wannan aƙida da ake ce ma a kuma aka makalkale wannan harkar har zuwa yau dinnan da wannan tazallumin ake amfani ake yada wannan aƙidar a zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a dauki aka fito da aƙidar cewa aliyu tunda ne wasi'i a gun aƙidar da suka ɗauka, to duk wanda ya riga shi zama khalifa to kafiri ne azzalimi ne daga nan suka dauki kafir ta sahabban manzan Allah sallallahu wasallam musamman Abubakar da Umar da Uthman rigan kasancewa kawai sun riga ali zama khalifofi to wannan shine suka yi musu hukunci cewa kafirai ne su kafirai kuma na fita daga addinin musulunci ba wai kafirai kananan eh, kafirci ko makamancin wannan ba suka ce suka ruwaito suka samu aka samu mutane kamar su wani mutumi ana ce masu Muhammad ibn Ali al-Ahwal ana ce su sun eh, wanda eh, masu bin wannan aqidar ta Shi'a suna kiransa mu'minu taq mutumin wani wuri ne ana ce masa at-taq shine shi yasa ake ce masa at-taqi ah, shine malaman sunna suke ce masa shaytanu taq wannan mutumin da shi da wani mutumi ina jin mun ambaci sunansa ba sau ɗaya ba a nan darasin sunansa hisham ibn al-hakam to da su da makamantansu su ne suka taru a zamanin ja'afar as-sadiq ja'afar ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib wanda a lissafin shi'a shine imami na shida suka taru a gindinsa tun kafin shi zamanin babansa al al-baqir muhammad ibn ali kenan sun taru a gindinsu su suka laƙana musu wannan aƙidun suke ziga su su fito su yi tawaye da shugabannin wancan lokaci kamar yadda suka ziga husainin aka yi wancan abu to wannan mutanen su suka fito da waɗannan aƙidu na zagin sahabbai da kafirta su har aka sa riwayoyi aka rubuta littafai akai aka ce aƙidar ahalil baiti ce wannan abin da ake ce mashi a zamanin yanzu ina fata kun fahimci asalin abu amma ahlul baiti wato ahlul baiti nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un ya'yan hasan sawa'un ya'yan al-husayn wanda yake su biyun nan ya'yan fatima ne radiyallahu ta'ala anha dukkanin su babu wanda yake kan wannan aqida da ake ce ma aqidar shi'a ba su rubuta komai akai ba ba su ba da fatawa akan azagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bal tare suke da juna Ja'far Sadiq har yana faɗar cewa waladani Abubakar marratain abubakar ya haife ni sau biyu haka yake cewa don me saboda mahaifiyarsa sunanta ummu farwa ita ce matar ja'afar sadiq to ita kuma wadda ta haife ta asma'u ce yar gidan muhammadan yar gidan abdurrahman ibn abubakar abdurrahman dan abubakar yana da ya asma sai aurar da sai suka haɗu da ja'afar sadiq ma'ana da shi da muhammad ibn abubakar akwai muhammad dan abubakar shi ma akwai kuma abdurrahman dan abubakar to 'ya'yansu guda biyu sai aka hada su su suka haifi ummu farwa da ta haifi ja'far sadiq kaga ashe akwai auratayya da alaƙoƙi waɗanda ba wai magana ce ta gaba tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato ahlul baiti ba to amma tunda aka kirkiro wannan aqidar da ake sai shi'a, sai aka bude kofa aka kirkiro wannan sabanin tsakanin sahabbai da ahlul baiti ana ganin duk wanda yake son sahabbai to makiyin ahlul baiti ne duk kuma duk mai son ahlul baiti sai a dauke shi makiyin sahabbai ne wannan abun ba a cikin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka yake ba amma an kirkiro shi dan raba kan al'ummar musulmi kuma a fito da wani addini wanda zai nesanta mutane daga da abin da ke cikin alkur'ani da kuma maganganu da ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai a dunkule to wannan abin da ya faru a cikin al'ummar musulmi a samu masu cewa sahabbai kafirai ne har a kurwaito daga Ja'far Sadiq wai cewa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a kanan nasu ahla riddati mutane baki ɗaya wai sun yi ridda illa arba'a sai mutum hudu bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu duk sahabbai suka zama kafirai sai mutum hudu sai al-miqdad ibn al-aswad sai abu dharr al-ghifari sai salman al-farisi sai ammar ibn yasir wannan mutum hudun ba wani musulmi bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wai saboda su kaɗai suke san ali sauran jama'ar tun da ba a san ali kenan sun zama kafirai kaga an dauki addinin ya koma asali na ali ibn abi talib ne ali ibn abi talib kuma bari min hada shi ma ba ruwansa da wannan harkar bai taba fada ba yana cikin mutanen da suke yaba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san sa lokacin da Umar ya rasu yazo ya tsaya kan Umar yake cewa wallahi babu wani mutum da ya rage a duniyan nan a yanzu wanda nake fatan in haɗu da Allah in mutu akan irin aiki irin nasa sai kai haka yake gawa gawar Umar bayan Umar ya rasu kaga idan kuwa wannan mutumi da a ce Ali ya yadda cewa Umar kafiri ne da ba zai je faɗi wannan ba kuma shi da kansa ya ɗauki yarsa Ummu Kulthum yar Fatima ita ma jika ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ita aure ga ga Umar dan Khattabi har suka haihu ƴaƴansu biyu akwai zaid akwai akwai zaid akwai abdullah duk Allah madaukaki yayi musu rasuwa ita ma matar ta rasu don haka waɗannan abubuwa dai suna da yawa tunda ba su ne ainihin darasin mu ba amma ku ji asalin abin da ya jawo waɗannan abubuwa har al'umma suka rasu aka samu wannan aqidu da ake ce ma shi'a har suka rubuta littafai suke faɗin waɗannan maganganu suka fito da fiƙihu na daban wanda suka nasabta shi zuwa ga waɗannan mutane ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dan a ɗauki cewa wato abin da ke gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce musulunci gaba ɗaya kawai to yana gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren cewa babu wani wahayi da wata magana sai face daga nan za a ɗauka kun ga wani addini ne daban ta bangaren cewa su abin da suka ɗauka duk abin da za mu samu a ƙur'ani duk abin da za mu samu a hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to in ya saba ma abin da su suka ce sun ruwaito daga bakin ahalul baiti waɗannan imaman to dole mu aje na ƙur'anin nan komai ƙuruƙurunsa ko dole mu aje na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu bi waɗancan domin sun ce annabi sallallahu alaihi lokacin da ake masa wahayin alƙur'ani to rubutun da sahabbai suke yi babu wanda ya rubuta ƙur'anin daidai sai ali shi kadai ya ɓoye ƙur'anin nasa kuma da ya rubuta wai ya rubuta shi ne shi kuma gwargwadon saukarsa ba gwargwadon surorin da muke gani yanzu fatiha bakar har zuwa ƙarshe ba so suke dama su nuna ai akwai saban suka ce ai yadda ya sauka ayar farko da ta fara sauka haka ya fara rubutawa to yana nan a gunsa shi kuma kafin ya rasu ya ba hasan hasan kafin ya rasu ya ba husaini husaini kafin ya rasu ya ba ɗansa aliyu ibn al-husain ali ibn al-husain ya baiwa muhammad bin ali al-baqir baqir ya baiwa as-sadiq shine ja'far ja'far kuma ya baiwa musa musa ya baiwa ali ibn musa ali ibn musa ya bai muhammad ibn ali ali muhammad ibn ali shi kuma ya baiwa ali ibn muhammad ali ibn muhammad shi kuma ya baiwa al-hasan ibn ali wanda shine al-askari na wato imami na 11 shi kuma suka ce yana da da suka kirkiro masa da wanda ya mutu tabbas ya mutu babu ba shi da da amma suka kirkiri cewa akwai ɗansa ƙarami tun yana shekara biyu don tsoron azzalimai an ɓoye shi shine imami na ƙarshe shine mahadi kuma yanzu yana nan da ransa duk aikin da bayi suke yi ana nuna masa yana gani to a wurinsa ƙur'anin gaske yake sai tashin alƙiyama zai fito da shi <laughs> to kaga waɗannan maganganun dole ya zama cewa in har za a ɗauki irin waɗannan maganganu to hakika an rabu da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama kai aiki da alkur'ani don sun ce shi qur'ani wai kitabun ne samitun qur'an kitabun samit shi ko imami shine kitabun natiq don haka mun an ce kun san summit da natik mun an ce summit ma'ana wanda shiru baya magana haka qur'ani yake haka qur'anin nan ba da maka karanta shi yanzu kai aiki da shi dole ka je kowace aya duk kurukurun da ta bayyana sai ka tambayi imami me ake nufi da ita abin da ya gaya maka shine ko da ka fahimci wannan da larabcinka na imamin na yanzu da ya na karshe yanzu baya nan amma da tun ya yayi gaiba ta farko da ake cewa algaibatu sugura ya yi gaiba ta biyu ita ce al kubra to amma yana da babi babi kuna ji ana cewa wata kungiya ana ce mata albabiya wata kungiya ce ita ma ta wannan da shi'ar amma ta bangare ta kafa nata daban su lokacin da suka ce ya buyan yi wasu mutane ta hanyar suwai ake samun labarinsa babu wanda ya gan shi amma su za su zo su ce maka yau imam ya ce kaza kuma ya ce a tara kuɗi kaza a tattaro a kawo musu ya ba da fatawa kada a yi kaza haka to waɗannan babi babin lokacin da rikici ya shiga tsakaninsu akwai wani Uthman bin Sa'id lokacin shine shugaban waɗannan babi babin da rikici ya shiga tsakaninsu aka yi sabani sai aka zo aka kusa musu tawaye sai suka zo suka sanar cewa to shi shikenan daga yanzu imami ya shiga gaiba kubura ba za a shi ba sai tashin kiyama ta kusa shikenan sai aka bar wannan harkar malaman su suke zuwa su faɗa wa mutane ga imam ya ce kaza wannan tun kafin a yi waɗannan rubuce-rubucen riwayoyi yanzu da aka samu riwayoyi sai kuma aka yi a imamai ko in ce abin nan marji'i marji'i akwai abin da suke ce ma marji'i kowace ƙasa tana da marji'inta har zuwa lokacin da aka yi abin nan revolution na 1979 a khomeini ya zo kafa daula a iran to tun daga nan kuma amma wannan fikira ce ta a ƙarƙashin wani abu da suka kira wilayatul faqihi ma'ana faqihi malamin fiqihu ya zo ya zama shine wali a madadin imami tunda imamin yanzu baya nan don da sun zauna a ƙasa ba a san su ba ba su da tasiri kowace ƙasa sun danne su domin babu jihad ba su yadda da ai jihadi ba sai imami ya imamin kuma baya nan sallar juma'a ba a yi tunda babu imami gaba ɗayan mai shi abai ba zai maka sallar juma'a ba da kafin khomeini yazo ya kafa wannan to da khomeini ya zo shine aka dawo da sallar juma'a sai ta zama abin nan kaman platform ne na bayani ga jama'a ranar sati sati amma da ba sa sallar juma'a to duk karkashin wannan fikira ta wilayatul faqih har wasu daga cikin yan mazhabar da suka rike su rabu gida biyu akwai usuliyun akwai kuma ikhbariyun suka rabu wannan kashi gida biyu yan ikhbariyun din sune su masu yadda da cewa duk abin da ya zo a riwayoyin nan nasu kawai a yadda da shi babu istihadi babu kiyasi ba komai su kuma usuliyun sune masu istinbati za a iya kallon nassi a fito da hukunci to a gefen su ne aka samu wannan su makarantar su Khomeini suka zo suka yi wilayatul faqih har suka kafa daula to kuma aka nada marji'i marji'i a kowace kasa kamar yadda suke ta yada mazhabar da kudi mai karfi da littafai da aka fassara su zuwa yaren duniya yanzu iri iri ana kai manya-manyan mutane a kasashe da sarakuna da masu mulki na siyasa ana kai musu littafai masu kyau da turanci ingalin turanci ne da faransanci ingalin faransanci ne har abin da kuke gani yanzu dai yana ta yaduwa da sunan cewa shine ah, aqidar ahlul baiti banda kuma cewa hakikatan wannan ahlul baiti ba su da alaka da wannan wato aqida wannan dai a dunkule shi ya haifar da wannan matsala a sa ta cikin babun aqida tunda an samu masu karyata alqur'ani dangane da maganar manzon maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan dai a dunkule abin da za a iya faɗa kenan to menene jawabi yace aljawab lahum alaina alwajibu alaina kai alwajibu lahum alaina wajibin da yake nasu akan mu suwa su sahabbai wajibin da suka mallaka suke da shi Allah ya ba su haƙƙi akan mu mu shine me salamatu qulubina wa alsinatina lahum zukatanmu su kubuta mu su ma su kubuta daga faɗin magana marar kyau da mu daga kuma kudurtar mummunan kuduri a kansu domin me yasa ku ga tintini malamai suka rubuta wannan saboda sun san wannan abubuwan inda mutum ya gina shi akan karerayin tarihi da za a kawo cewa sahabbai eh, abubakar ya hana fatima gado ya menene su umar sun riga ali to ba za a faɗi waɗannan abubuwan kawai ba amma za a kawo maka wasu laifuffuka na sahabbai kuma a yanzu abin da ake bi a yada aƙidar kenan za a ce maka ai sahabban ma ku kuna cewa muna kafirta sahabbai to ai gashi sahabban su ma sun kafirta kansu da kansu sai a kawo maka wasu hadisai da aka samu dan matsala ta insaniya tsakanin wani sahabi da wani sahabi ya faɗi wata magana a sai to gashi su sun zagi kansu ku kun zo kun ce ba za a zage su ba da irin wannan harkar haka suke yi kuma su rubuta littafai dai masu yawa masu yawan da ya kamata a tsorata kuma a mai da hankali akan yadda suke yada su kamar yadda na ambata mana yadda suke shiga wurare da yawa yanzu wajibi mutum ya tashi ya karatu a wannan harkar a wannan matsalar ya santa yadda ya kamata kuma duka bisa hasken ƙur'ani da kuma maganganun manzan Allah sallallahu alaihi domin mu tabbata abin ke cikin alƙur'anin nan shi ne gaskiya abin ke cikin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne gaskiya ko mutum ya ƙaryata hadithai ya ce riwayoyi ne da wasu mutane suka ruwaito to duk mutum da ya karyata alkur'ani ya ce bai yadda da shi ba mun san to ba shi ba musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi shi sa kuma wannan aƙidar ba za ka ganta a rubuce a cikin ƙur'ani ba babu mai suna ba maganar khilafatu ali ko imamatu aliyin ko imamatu ahlil baiti ko ishara babu a cikin Alƙur'ani. amma an yi dabaru a soko nan a hada da can da can a tada wasu ayoyi a ce kaza ake nufi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi kamar da Ali bin Ibrahim al-Qummi babban mai tafsirin su ya yake cewa asalin yadda aka saukar da ayar shine kuntum khaira a immatin wai haka take ce haka za nazalat sahabbai ne suka juya ta suka canza kuma duk qur'ani akwai sunan ali a wurare da yawa da sunan mabiyansa da sunan makiyansa sahabbai ne saboda sun an faɗi sunansu su ne makiyan ali wai sai suka ciccire shi yasa qur'ani yanzu babu wannan abu har wani malamin su ya rubuta eh, wani littafi limadha lam yuzkar ismu aliyin fil qur'an me yasa ba a rubuta sunan ali ba a qur'ani Ka ce in dai wannan aƙidar tamu haka take ya kamata a ce an samu wannan suna a ƙur'ani to aka fito babban abin da aka faɗa shine sahabbai ne suka jirkita Alƙur'anin suka ciccire maganar Ali da yabansa da komai tare da cewa sun manta duk yaban da yake cikin littafan sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yaban Ali ali yana cikin mutanen da aka ruwaito hadisai da yawa akan falalarsa kuma a littafan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito kuma sahabban ne waɗannan ne ba su ammar bane ba su al-miqdad bane ba abu dharr bane ba salman al-farisi bane suka ruwaito kaga ashe wanda suke su ne kafiran a gunsu su suka ruwaito cewa ali mutumin kirki ne haka yake a rubuce in ka karanta littafan nan aisha ce za ta ce wa falalar ali aisha ta faɗi falalar fatima radiyallahu ta'ala don haka wannan abun wani abu ne aka kudunduno shi da sunan ahlul baiti saboda a nesanta mutane daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman in mutum ya san ko hakuri abin yana da yawan kuma bukatar wani abin in ya zo a faɗe shi a lokacinsa idan ka tuna silsilar yadda wannan maganar imamancin take sun ce ali shine imami na farko na biyu alhassan ko na uku Alhussain waye na hudu Aliyu ibn al aliyu dan husayn daga kan aliyu dan husayn imamancin nan ya fita daga gidan Hassan, yanzu babu wani jikan Hassan wanda yake yana da wannan darajar ta imamanci kun san me dalili Aliyu ibn al dan gidan husaini wadda ta haife shi yar sarkin farisa ce iran lokacin da aka ci iran da yaƙi aka zo da kamammun yaƙi wato ribatattu a cikinsu akwai 'yar sarki jirt sunan sarkin kenan a lokacin jirt yarsa sunanta bano aka zo da ita a cikin kamammu na umar aka ce masa wannan ita ce 'yar sarkin farisa gaba ɗaya duka fashiyan dynasty shugabansu shine yazdajirt to yarsa ce ga ta an kamo to a lokacin da aka kawo sai ce to aiko tun da 'yar babban mutum ce wanda ya kamata ya same ta a cikinmu shi ne mu ma ɗan babba da ya fi kowa daraja a cikinmu shi ne sai ce abba husaini ita ya aure ta ku duba fa umar ne ma ya wannan ɗin <laughs> umar da ya ba da ita ya aka aure ya yanta ta ya aure ta to ita ce ta haifi ali ibn husain wannan imami na hudu tun daga nan kuma sai imamanci ya koma cikin 'ya'yansa shi aka cire 'ya'yan hassan ba su ba zancen imamanci kaga magana ashe ba magana ce ta adalci ga ahlul baiti ba magana ce ta alaka da farisa to Allah madauke sauki hmm. to mu je dai alwajibu lahum alaina salamatu qulubina wa alsinatina lahum wa nashru fadailihim da kuma a yada falalolin su duk inda muka samu dama mu yada falalar waɗannan bayin Allah wanda su suka kawo mana addinin musulunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kaffu an masawihim kuma mu kame bakin mu daga abubuwan da suka aikata marasa kyau an samu sun aikata abin da ba shi da kyau wasu daga cikinsu ba dukansu ba ma'ana tun da ba ma'asumai ba ne mun fahimci wani abin karka ɗauki cewa akwai wani sahabi ma'asumai. ai kun san ma'asumi shi shine wanda baya zunubi sahabbai ba ba, ba ma'asumai ba a cikinsu a zamanin annabi sallallahu alaihi aka samu masu laifi iri iri ba an samu mai sata an yanke hannun barawo an samu mai zina an jefe shi to idan da ma'asumai ne ai da ba za a yi wannan ba amma labarin da Allah madauke ba mu a cikin alkur'ani dangane da su muka bincika sai muka dinna yabo ne tunda ku Allah ya yabi mutum Allah ba irin dan adam bane da in ya yabe ka yau gobe zai zo ya fasa ko irin in kan akwai mutum da kake son sa yau saboda wata maslaha ko ta duniya ko ma ta addini to amma kila in ka canza yanayi sai ya zo ko kuma in ya canza kai sai ka koma baka son sa saboda kai dan adam ne baka san gaibi ba amma Allah ya san gaibi ya san abin da ke cikin zukata ya san mutanen nan za su zo ko da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne za su yi kaza za su yi kaza na laifi amma duk da haka abin da ke cikin alkur'ani wanda in mun bude qur'ani za mu karanta a kansu menene cewa yan aljanna ne Allah ya musu alƙawarin shiga aljanna ashe kenan labari ne cewa ko sun yi wani abu tsakanin wannan yaban da mutuwar su to Allah ya san da shi zai faru kuma ya gafarta musu ne kun fahimci wannan abu yanzu ku duba ku ga maganar da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa akan Abu Lahab Abu Lahab waye shi hmm? wajen alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta jini me shi baffansa ne Abu Lahab dan Abdul Muttalib ne dan Abdul Muttalib ne kamar yadda Abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dan Abdul Muttalib ne kaga kenan kanin <clears throat> baban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine Abu Lahab amma da ya kafirta ya bin musulunci kuma sannan har yake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin magana da shi da matarsa ku duba ku ga alqur'ani me Allah madauke ga mana sura ce su kutum akan su Allah ce tabbat yada abila habi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad haka Allah madauke faɗa to wannan abin da Allah madauke faɗa tun kafin manzo tun a maka fa aka saukar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa zai zo yi musulunta daga baya ba za a saukar da wannan ba kun fahimci abin da haka duk wanda suka ya tabbata a ƙur'ani a kansa to suka ne tunda daga Allah yake suka ne na cewa an san ba zai tuba ba wanda ku kaga yabo to kar ka zo kai masa hukunci da wani abu da yayi daga bayan wannan yaban domin wanda ya saukar da wannan yaban ya san zai wancan abun ba irin ka bane da baka san zai yi ba ina fata kun fahimci abin Ah, sannan yake cewa walkafu an musawihim wa ma shajara bainahum da kuma abinda ya faru tsakanin su marar kyau shajara ma'ana na rikici abinda aka yi na rikici shijar shine ma'anar rikici jayayya da ta kai da rikici ta kai ga kai rikici ko fada ko har ma yaki shine ma'anar shajara a ah, watanwihu bi sha'nihim daga cikin haƙƙin su akan mu shine mai tambihi tanwihi shine nuni a bayyana a fadakar a tuna wa mutane shine tanwihi da sha'aninsu da falalarsu da darajarsu kama na waha ta'ala bi zikirhim kamar da Allah maɗauki ya faɗakar da ambatansu fit taurati wal injili wal qur'an a cikin attaura Allah ya faɗi falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ka je ka san yanzu ba ka ce za ka samu wannan attaurar yanzu ba tun da dama da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din kansa an cire shi daga cikin attaurar yanzu ba ta nan amma Allah ne gaya mana wannan abun a cikin alkur'ani cewa akwai su a cikin attaura misalin su kamar da zamu ji da kuma misalin su a cikin littafin injila <clears throat> ta annabi Isa alaihi salatu wasalam wal qur'ani da kuma wannan alkur'anin da ke hannunmu <clears throat> wa thabatatil ahadithu as-sahihatu fil kutubil mashhura hadisai ingantattu sun tabbata a littafai mashhurai min al'ummahati wa ghairiha na daga manya-manyan littafai na asali an ce ummahat a cikin littafai ana nufin manya-manyan littafai da suka tara usulin addini wanda wato za ka sami littafan tafsiri da daddu da littafan hadisai da za a ruwato maka daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi fada'ilihim abin da yake a cikin falalarsu to ga wasu daga cikin ayoyin qala Allahu azza wa jal Allah madaukaki ya ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد دي منزوني نا الله كا يدوكر ونن آية وجن لإراب تكتي محمد رسول الله معنا مبتداني ده خبر جملة تاكالي كمان لاباري يكي بامو محمد منزوني نا الله ka kuma iya atsafi ka ce muhammadun rasulullah muhammad manzan Allah wallazina ma'ahu kai wallazi wallazina ma'ahu akan muhammad tare da wanda suke tare da shi to dukkaninsu da shi da su din ashidda'u alal kuffari masu tsanani ne akan kafirai ruhama ubainahum a tsakaninsu kuma masu tausayin juna ne masu jin kan juna tarahum kana ganin su kai da ake gaya ma kaga ashe wannan khitabin da kai ake kai mai karanta alkur'ani kana ganin su su waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi ruk'an suna masu ruku'u ruk'an jam'i ne na raki' mutum daya raki' jam'in sa sujjadan shi ma jam'in sajid suna masu ruku'u suna masu sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman da wannan sujadar da suke da wannan ruku'un da suke yi suna yi ne domin neman a falalar Allah da kuma yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan wani irin labari ne ba da labarin ruku'u da sujada zai yiwu ta ɓangaren koda wanda a zuciyarsa babu wannan abun ba imani daga cikin munafikai za a iya cewa shi ma an gan shi a cikin masu ruku'u da sujada ko amma wannan bangaren na biyu ya fita guna fadlan min Allah wa ridwana to ba zai yiwu ba sai daga masu tsantsar imani a cikin don haka wannan shi yasa malamai suke cewa wannan aya domin agun masu bin wannan harka ta shi'a suna fadar cewa ai can karshen wannan aya da zamu zo Allah madauki cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima suka ce to ai kaji ba dukan su aka yi alƙawarin aljanna din ba minhum wasu masu imani kawai daga cikin su ne saboda su abin da suke so shine ka yadda cewa a cikin sahabban annabi akwai munafikai domin kuma in kana karbar wannan babin in an ce to kawo mana misalin munafikin farko sai fara da abubakar kaga an fara da abubakar waye rage kuma a cikin masu imani to wannan ita ce aqidar su in ka ji zaka suna cewa to ai me ya nuna maka cewa qur'anin bai zagi sahabban ne? ai gashi ba cewa ai dukansu ba cewa ai minhum za su ake wa masu imani kenan kawai daga cikin su na san akwai lokacin da darussan da muke min minhaji sunna wannan ayar akwai lokacin muka darasi ita kai akan ta kawai muka tsaya fassarar ta da maganganun malamai da kuma maganganun malaman lugar larabci Yunus ibn al-ambari kamar da ibn hisham al-ansari ya kawo a cikin littafansa yayi magana akan wannan ayar cewa wannan min din min ce bayaniya ba min ce tab'idiyya ba domin in an dauke ta tab'idiyya shine wanda zai wadancan amfani dan su ce a cikin su akwai munafikai zamu zo dai kan wannan mukyale shi yana cewa mu ci gaba yana cewa ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ban sani ba ku kun fahimci abin da na faɗa a nan wurin cewa in ka ce hadda munafikan su to banda wannan gurin tunda Allah ya ba mu labarin suna neman yardar Allah to dama waɗanda suke tare da shi nan ana nufin wanda suka yi imanin dama banda banda munafikai banda munafikai kaga ko wannan ba khitabi ne da ake ana faɗar kawai da Ammar bin Yasir da Al-Miqdad ibn Al-Aswad da Salman Al-Farisi da Abu Dharr Al-Ghifari wannan mutum hudun su kadai ake magana akan su anan ba yadda za a ce ai sauran sun zama kafirai wannan ba haka bane sai ke cewa har yanzu ah, sima fi wujuhihim min atharis sujud alama su tana nan a fuskar su daga gurbin yin sujada ma'ana malamai sun tattauna anan cewa ah, abinda ake nufi ran tashin alkiyama alamar su tana nan wasu kuma suka ce a'a Allah madaukaki ya sa musu alamar ah, zama haske a fuskar su ko da a duniya yau ma'ana mutane ne da suke da annuri na imani kana ganin su to sai ke cewa zalika mathaluhum fit taura wannan shine misalin su a cikin at wannan abun wannan cewa suna da wani haske a fuskarsu, suna da wato labari ne da Allah ya bayar cewa a cikin attaura haka ya bada misalinsu. su don haka masu karatun attaura attaura ta asali da aka biyo annabi musa alaihi salatu wasalam to an faɗi sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan allah ne ba mu labari a nan guri kun nan ba tafsiri bane ba tawili bane ba kwatance bane nassin alqur'ani ne eh a ah, sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu shi zu ake ba da labari cewa bayan ya faɗi sima hum fi wujuhihim min athar sujud sai ce wannan alamar da take alama Allah madauki ya sa musu a goshin su to sai ce wannan alamar mathaluhum fit taurati ita ce misalin su ma'ana da muka ambata a cikin at-taura eh. sannan sai ke cewa wa mathaluhum fil injili misalin kuma da aka bayar na sahabbai a cikin injila yace kazar'in kamar yabanya ce ko wani wani tsiro akhraja shata'ahu wanda ya fidda ƴaƴansa ai kun san yabanya farkon fitowar lokacin da ice ɗaya take fara fitowa sai ta fara girma to kuma sai a samu ƴan wasu ƴaƴa a kewaye da ita ƴaƴan nan da suke kewaye da ita babban amfaninsu su shine su ƙara ƙarfafa ƙasa soil ɗin da ke zagaye yadda inda ita kaɗai ce kun ga iska kawai za ta faɗar da ita amma kasancewar nan 'ya'yan sun zazzagaye ta da suka tsutsuro kafin ta yi ƙarfi mai noma ya zo ya nome su saboda an wadatu da amfanin nasu sun gama taimakon yabanya ta riga ta kama ƙasa ko kun fahimci wannan to wannan 'ya'yan su ake sai ma shata'ahu yawwa shi zar'in ita ce yabanyar akhraja shata'ahu ta fidda 'ya'yanta suka fito to sai me ya faru fa'azarahu sai wannan 'ya'yan suka karfafi ita wannan yabanya din azarahu ay azara zar'a yau azara ash-shat'u az-zar'a haka linabin yake ma'ana asalin zance ma'ana su wannan 'ya'yan su suka karfafi wannan yabanya din har ta karfi ta kama ƙasa ina fata mun gane wannan fastaghlada sai yayi kauri shi me ita yabanyar ma'ano shi dan isan fastawa sai ya daidaita ala suqihi akan kaurinsa ma'ana kan icansa hmm, suqin jam'in saq ne yauwa sai ta tsayu sosai akan wato kafarta ko akan wato ishanta yu'jibu zurra'a yana baiwa manoma sha'awa manomi ba abin da yake sha'awa irin wannan halin ya noma abu ya shuka abu abin ya tsuro ya jaminatin ya fito waje sannan kuma 'ya'yan da suke taimaka sun karfafa ƙasa har ya karfafa ya tsaya tsayin kansa to har za a zo kuma a yi noma sai a yi abin da ake ce ma firigo sai a cire wannan abin nan ƴaƴan sai zama ta wadatu da kanta kuma dan abincin da suke cinye mata da sai ta same shi ita kadai za ta cinye sai ta ƙara ƙarfi ai haka harkar noma take yawa to shine sai ke cewa kazar in akhraj shatahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a dan me akai wannan ga lamu ta'lil li ghayza bihim kuffar duk misalin da aka gama shi Allah ya ce yayi wannan misali ne ya faɗi sahabbai ga irin yadda suke dan ya angiza don ya fusata a kafirai don ya fusata kafirai Allah ya yi wannan ya sa musu wannan siffofi da kamala da irin wannan a bayani wannan shi abin da Allah maɗauki ya faɗa akan sahabban manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya al-Imam Malik bin Anas da ya karanta wannan gun ya yaghidha bihim al nan sai sai kai duk wanda ka ji yana zagin sahabbai to kafiri ne da wannan nassin ayar in ji Imam Malik sai sai saboda me tunda ya ce li da bihimul kuffar ya faɗi waɗannan sufofin ne akan sahabbai domin ya fusata kafirai to duk wanda yake fusatuwa da kyan sahabbai to wannan sunan kuffar ɗin ya hau kansa wannan istinbatin na Imam Malik ne ba na wani malamin zamani bane yawwa to sai ke ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu alƙawari dan da yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum Allah ya alƙawari ga masu imani da aikin kirki minhum nan ba daga cikinsu ba domin min ɗin bayaniya ce mai ma'anan bayaniya bayani ne na suwa ake nufi ma'ana su dai wannan sahabban don a tabbatar mana malamai suka ce nan an faɗi wannan ne don a nuna cewa duk aikin da za ka yi da ruku'un da sujadar da sauran sufofi to akwai sharaɗi kafin aiki ya karɓu sharaɗin shine al-iman wal amal salih kuma dama wannan haka muka sani amma min din nan ba bayani ba ba bace har ibn hisham yake cewa kamar a cikin suratul ma'ida ai Allah subhanahu ta'ala yana cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ma min ilahin illa ilahun wahid wa in miyan yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim so sai ce kun ga wannan shi ma ai an sa minhum anan ko sai ce ah, Allah maduki yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha masu cewa Allah ah, abin nan guda uku ne sun kafirta Allah uba da Allah da da Allah ruhi mai tsarki inji Allah subhanahu wataala ya ce masu fadin wannan sun kafirta kafirai ne ah, sai ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta sai abun bauta ɗaya Allah sai ce wa illam yantahu in ba su hannu ba amma ya ƙuluna daga abin da suke faɗi ɗin na cewa Allah guda uku ne la na kafa kafaru minhum azabun alim to azaba za ta shafe su azaba mai raɗaɗi za ta shafe su wannan shi ne fassara amma in ka ce waɗanda suka kafurta a cikinsu azaba mai raɗaɗi za ta shafe su to sai mu tambaye ka a cikin masu cewa Allah uku ne <coughs> wane ne bai kafirta ba kun fahimci abin yauwa kaga ashe kenan wannan minhum anan ta bayani ne ana nufin masu irin wannan sifar to yan wuta ne kuma azaba mai rai za ta shafe su to irin ta ce wannan ba mai gana ce cewa a cikin su akwai wasu waɗanda ba masu imani ba da fatan kun gane to shine sai ke cewa eh, wa ya musu alkawarin maghfiratan da gafara wa ajran azima da kuma wato lada wanda yake babba mai girma wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah lalle waɗannan da suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi fi sabilillah dan Allah an tambaye ka suwaye waɗannan wanda suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wannan kuma sai ce walladina awau wa nasaru wanda kuma suka bada makwanci wa nasaru suka taimaka kaga nan ana magana gefen farko muhajiruna ake zance ko wallazi amanu wa hajaru suka yi imani suka yi hijira wajahadu suka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi fi sabilillah sai kuma wallazina awau wanda suka bada makwanci suka tattaro sahabbai da suka yi hijiran nan suka ba su wuri a ina a Madina wa nasaru kun ga sunansu wa nasaru kuma suka taimaka su ne al'ansar to waɗannan me hukuncinsu kafirai ne to alƙur'anin allah daga abin da ya ce sai sai ula'ika humul mu'minuna haƙƙan kun gani waɗannan su ne muminai ba wai muminai haka kawai ba a'a muminai haƙƙan na haƙiƙa na haƙiƙa to sai ke cewa lahum magfiratun wa rizqun karim suna da gafara babba sannan kuma suna da wato arziki da ciyarwa daga Allah subhanahu wataala mai karimci to wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki ya ce was-sabiquna al-awwaluna lalle waɗannan da suka riga kowa musulunta su ne sahun farko su ne as-sabiquna daga sabaka in an ce sabaka wanda ya riga ka yanzu an tambaye ka waye riga ka musulunci sahabbai ku duba Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a cikin mazaje waɗanda suka kai girma manya ba ya ƙananan yara ba shi ya fara yadda da la ilaha bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mata Khadija a ƙananan yara Ali radiyallahu ta'ala domin lokacin shekararsa tara bai balaga ba kuma shi dama a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa dama wanda suke cewa Abubakar ne fara musulunta abinda suke nufi kenan cewa tunda Ali dama shi dan gida ne shi da khadija duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai suna kai amma duk da haka wannan ba za a faɗi wannan gefen ba dan a cire musu falala a'a suna da falalarsu khadija ita ce farko sannan aliyu shine farko a cikin yara sannan abubakar shine farko a cikin manya yawa to kuma sannan a cikin mutum goma nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushara da aljanna shida daga cikin su duk a hannun abubakar suka musulunta kaga su ma as-sabiquna ne har su uthman kuga sayyidina uthman dai to shi musuluncin sa agun sayyidina abubakar ya karba abubakar ne masa bayanin musulunci ya ji ya yadda ya faɗi lailaha illahu a gabansa kuma yana cikin asabi da awwalun sannan kuma <clears throat> ya zo ya zama sulkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga waɗannan abubuwa dole ne ka ɗauki cewa in dai maganar ƙur'ani abin da ke cikin ƙur'ani gaskiya ne to haƙiƙa wannan abin da ake ce ma addinin shi'a da aka dangana shiga ga ahlul bait wallahi tallahi ƙarya ne ba zai yi sai dai idan za a karyata wannan maganar cewa Allah bai san abin da zai faru bayan mutuwar manzansa ba sallallahu alaihi kuma kun ga wannan an koma dama eh, wannan abin ko da ke wani lokacin mai magana a kansa su masu wannan aƙidar in kun rike abin da muka karanta a baya aƙidar mu'tazilawa dangane da nususul wa'id to su dama a babun aƙida mu'tazilawa ne da haka duk wanda aka yi masa maganar cewa zai kaza ko zai samu azaba kaza ta wani laifi to suna ganin wajibi ne wannan azaba ta tabbata ko da an faɗi wani alherinsa a baya kafin wannan lokaci kun fahimci wannan ku kyale shi zamu zo kansa insha Allah mu karasa wannan ayar sai kuma sai mu tsaya kanta wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ladina tabauhum bi ihsan wadanda suka riga wato marigayen nan na farko kuma sai aka kawo ta min ita ma bayaniya ma'ana ita ma wannan bayani ne cewa su waye waɗannan asabiqun al-awwalun din al-muhajiruna ne wal ansar su dinnan baki ɗayan su wallazina tabauhum da wanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ba wanda suka bi su da zagi ba wanda suka bi bayan su da kyautatawa kun ga nan wata rahama ta Allah hatta wanda ya bi su da so da kauna da kyautatawa to wannan hukuncin kun ga ba a faɗe shi ba sai bayan an sa shi a ciki kun gane wannan ba kawai cewa aka yi su din aka tsaya kansu aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu ba a sai da aka shigar da kai wanda kake son su ka biyo bayan su da kyautatawa inda kana cikin waɗanda suka bi su kyautatawa to Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su Allah in yace ya yarda da mutum kuma bamu ga a cikin Qur'anin bai zo ya soke wannan yardar ba sai daga baya wani mutum sai ya zo ya kafa wata kotu tasa ya gina akan wani abu da ya faru na tarihi yace ai duk wanda ya yaki ali to ya soke wannan abin da aka faɗa a qur'ani bayan mai qur'anin bai gaya mana wannan labarin ba kun ga kamar an dauki addinin gaba daya koma na ali ali kuma ba ruwansa da wannan harkar bai san an yi ba to sai ke cewa radiyallahu anhum wa radu anhu su ma sun yadda da Allah kaga wannan kuma me labari ne na imani a zuciyarsu duk mutumin da Allah ya ce ya yadda Allah ya yadda da shi shi ma mutumin ya yadda da Allah to kana da bincike akan imaninsa mai halittar zuciya muqallibal qulubi kuma mai jujjuya zuciya shi ya baka labari cewa wannan wanin fa ya yadda da Allah to yanzu ka zo kai masa hukunci ka ce kafiri ne kaga ashe wannan maganar ta Allah kenan ka tashe ta daga aikin ta Allah ya sauke sai ce wa a'adda lahum jannatin ya kuma yi musu tattalin gidajen aljanna tajiri tahta hal anharu wanda korumu ke gudana a karkashin sa khalidina fiha su masu dawwama ne a ciki ba za a ciro su a ce a kun taba fada da ali ku fito kun taba yin kaza ku fito khalidina fiha ne abadan kuma ya kawo dan in aka ce khuludi shi kansa ya isa in aka ce abadan karin ta'kidi ne akan cewa har zuwa ma'ana amadan har zuwa lokacin karshen lokaci babu ذلك الفوز azim wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mu waɗannan bayan Allah daraja waɗannan maganganu da muke karanta na Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani Allah ya kara dasa su a cikin zukatanmu mu gaskata su mu yadda da su mu tabbata kuma a hanyar waɗannan mutane Allah sa mu cikin waɗanda radiyallahu an ha'ula'i ayar ittaba'u ha'ula'i bi ihsan a kuma mai cancanci wannan hukunci da Allah maɗauki bayar na radiyallahu anhum wa radu anhu Allah maɗauki ya yarda da mu baki ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya kare shiryar da mu zuwa ga abin da ke shine daidai duk wanda suka ɓata daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya tausaya musu ya dawo da su kan hanya idan ba masu dawowa kan hanya bane kuma Allah ya dan kwafar da abin da suke yadawa na cutar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare kuma dukkan al'ummar musulmi daga waɗannan aqidu miyagu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.